gari ya waye. Za ku saurari shirin gari ya waye daga tashar Arewa 24 a tsarin podcast. mu da shigowa sashen gari ya waye muni muku lale da marhaban da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirye-shiryen da za mu kawo muku bayan shirin da na fagen wasanni akwai fagen nishaɗi. ta haka zalika akwai zangon mashakata inda ake saka mana fayafaye na waƙoƙi daban-daban akwai kuma dandalin nishaɗi inda mawaƙa ke kasancewa tare da mu a wannan zango domin tattauna da su sannan kuma daga bisani su gabatar mana da waƙoƙin da suka shigo da su ta fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci mu ne muku lale da marhaban a cikin shirin da gari ya waye na wannan lokaci gaskiya ne barkan ka da shigowa muhammad an tashi lafiya ka san duk lokacin da aka ce wai za a shiga hutun karshen mako kowa mm. yana kokarin ya tattara inda wasu ke tattara mu kuma a lokacin ma muke shiga muke kara shigo kokarin hada wasu abubuwa kuma na hutun karshen mako din da ya gabaki mm, daya mm, gaskiya ne wato mamudu gaskiya akwai wasu abubuwan da suke ta faruwa kusan yau da kullum muna gani yadda ke faruwa kwace-kwacen waya ana sinacin maka waya kan hanya ga mm. je atm din ma baka tsira ba mm. wasu abubuwan da ya kamata yanzu mutane gaskiya kamata yanzu a ce su ne ma security kan karan kansu wasu wayoyi haka idan ka san ka fita da dare ne ka hawo cikin keke na pep din bai kamata ce ka dinga daga waya ba especially ma idan wayan ka babban waya ce mm. duka zaka dinga tunanin ma wasu da suke cikin keke na pep din ma baka san irin irin mutane bane ba so ya kamata a ce idan ma kana kan hanya wannan karin ma ba wayan kana tuki ba ko kai fasanja ne in ka san waya ka babban waya ya ce to gaskiya ka adana shi kuma ATM idan ka je saboda akwai wani bawan Allah da aka kama shi mm. yake irin wannan abubuwan da bai kamata ba ATM zai je ya je ya rufe bakin nan kuɗin yake fitowa za ka sa ATM card ɗinka a maidan kuɗi ya tashi fitowa ya riga ya blocking wannan bakin mm. sai ka tafi ka jira ka gaji da jira kuɗi bai fito ba sai ka tafi kana tafiya shi kuma sai zo ya cire wannan abin sai ya zara kuɗin sai ya tafi to amma gaskiya an yi kokari yanzu an kama shi saboda haka mutane su dinga da kokari suna zama security kansu mm. ba shi yasa ba na son zuwa ATM da ake sawa shi kadai ba bankuna kusa da su misali yanzu na je na sa ATM kuɗin ya nuna nuna kamar zai biya amma bai biya ni ba zan iya shiga cikin bankin in kai korafi na kuma a bani amma in normal ATM ne na wannan hanyar da ba bankuna kusa da su to anything gaskiya zai iya faruwa akwai matsaloli makamanta wannan da dama mm. gaskiya akwai waɗanda ake gayyata da su zumar cewa za a ba su aiki a kira ka mm-hmm. kai ka san baka apply ba a yadda kasar nan take aiki ke wahala haka kawai a gayyace ka zuwa Lagos a ce za a biya maka kuɗin jirgi a biya ma kuɗin jirgin ma hmm. wannan ya koma kamar ka kai kanka da kanka wajen yan masu garkuwa da mutane an yi akwai wanda ya tafi haka da zuma zai samu aiki bai dawo ba a cikin garuruwa kuma ya kamata mutane su kula yanzu kana hmm. tafiya ma hula da take kanka haka kai wani sai ya cire ta in ya ga mai tsada ce ce ka tafi yau ko mota kake cikin ka shigo gungun da musamman kaga matasan da baka amince da su ba hmm. ka daga glass din motar ka kafin ka wuce kuma ka tabbatar ka yi pinin sai ka wuce wurin da kake ganin baka yarda da shi ba gaskiya ne to Allah mm. dai ya kiyaye mutane gaskiya kamata dai su kiyaye masu kallo zamu mu je shirinmu na farko wato shirin nan na fagen wasanni da zamu kasance da Muhammad yanzu dai Muhammad idan ka shirya kai muke jira a shirye nake bari mu leka <laughs> masu kallo ku taho mu je masu kallo barkanmu da shigowa fagen wasanni a wannan lokaci za mu duba ga irin rawar da 'yan najeriya suka taka a kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar turai daban-daban kamar yadda muka fara tattauna a makon da ya gabata haka zalika za mu tattauna a gasar cin kofin kasashen nahiyar turai da ke gudana a cikin wannan wata muna tare da ismaila abba tangalashi mai fashin baki a harkokin wasanni Tangala shi barka da shigowa. To, da fatan dai an waye garin je cikin lafiya kalau alhamdulillah. Nace kafin mu shiga batun ita wannan gasa ta kasashen nahiyar Turai wato Euro 2020 mm. ake cewa amma duk da 2020. Na ji kayan matashiya da kwantan da muka bari. Eh, kware da gaske. Ka san yan wasan Najeriya wannan shekara zamu iya cewa abubuwa sun tafi yadda ya kamata. Bar mu mm. fara da dan wasa Paul Onocho mm. wanda ya dinga zira kwallaye a raga kamar wato babu masu tsaron baya za mu iya cewa to dan wasa ne wanda ya yi kokari ya zira kwallaye 33 kungiyarsa ta jenk a kasar belgium a gasar jupiler league wanda ya ba ta dama samun gurbi a gasar zakarin nahiyar turai a kaka mai zuwa mm. wannan sa yanzu kungiyoyi da dama a nahiyar turai ke zawarcin wannan dan wasa kuma an ba shi gwarzan dan wasa a waccan kasa ta belgium mm. kuma bayar ga takalmin zinari da ya samu na yawan kwallaye da ya samu eh, kuma ka ga ga dan wasa simi owanko mm. a kungiyar kwallon kafa ta croton ne a can kasar wato italiya duk da ta fada gasar syria ba amma kuma idan ka duba jerin yan wasan da suka fi zira kwallo a syria a yana ɗaya daga ciki kwallaye kusan 23 za mu iya cewa masu gudanarwa a ita kungiyar kwallon kafa ta croton suna ganin cewa akwai yiwuwar tabbas shi wannan dan mm. wasa zai bar ita kungiyar haka zalika idan muka kalli kungiyoyi kamar a italy ita kanta din mm. wato akwai dan wasa victor osimhen duk da mu iya mm. cewa a napoli ne amma ya taka rawar gani sosai wannan ya jefa shi mai ya horar da tawagar kwallon kafa ta Najeriya wato cikin halin kakani kai wajen tunanin yan wasan da zai amfani da su musamman a gaba wato Najeriya tana da yan wasa idan ka duba kokarin waɗannan yan wasanni mun mm. manta da Sadiq Umar dan mm. garin Kaduna wanda kungiyar kwallon kafa ta almeria nan ma a gasar wato segunda a kasar andalus mm. shi ma ya zira kwallaye sama da ashirin mm. yan wasa ne wanda suna kokari kuma in ka duba za ga cewa yan wasa ne daga yan tsakiya zuwa yan gaba mm. suke irin wannan kokarin a nan najeriya wanda dole shi gana duro dama ya shiga matsala ka ɗauko magana a sisa shola mm. a makon da ya gabata ta lashe gasa har guda uku laligar kasar andalas mm. gasar copa del rey bangaren mata da kuma gasar zakarar nahiyar turai za mu iya cewa asisa shola ta zai akwai yiwuwan ta kasance yar wasa wacce nahiyar afirka bangaren mata bata taba yi ba mm. dama wace ce in ka ɗauko zaka ce perpetual kocha ko ka ce messi ta kasar ghana ko kuma ka ce wato yar wasa da ta wato gatalana kenan mm. duk da ita bata lashe gwarzo yan wasa ba amma tana kokari a kungiyar ta take a nahiyar turai mm. za mu iya cewa aziza da shola messi a kidi sai ta hawa idan muka dawo wato birtaniya bari mu mm. haɗe ta jimilla saboda kaga a wato a scotland muna da yan wasa guda biyu su jo a ribo a kungiyar kwallon kafa ta rangers haka zalika idan muka dawo a leon balogun haka zalika a leicester city akwai 'yan wasa Kelechi Iheanacho da Wilfred Ndidi mm-hmm. wanda a makon can muka ambata su ma duka tauraron su ya haska a wannan lokacin saboda bayan Ngolo Kante a 'yan wasan tsakiya na wannan mm. shekara ana ganin Ndidi shine dan wasa na biyu da ake gani a wannan gurbin da ya mm. taka rawar gani fiye da kowanne wato idan ka bibi kididdiga na gasar premier league mm. wurin lalata kwallo na abokan hamayya su ka hari a lalata mm. kididdiga ya nuna babu sama da wilfred ndidi na nigeria kamar yadda alkalima suka nuna idan shi kuma senior man kilece hena ce. ka san ya zira kwallaye sosai musamman kwallon da ya zira a ragar kungiyar kwallon kafa ta manchester united a filin wasa na old trafford ya dada daga darajar wannan dan wasa idan muka je kasar scotland waɗannan 'yan wasa joe aribo da kuma leon balo balagun sun tallafa wa rangers mm. wurin lashe gasar scottish premier league shekaru aru aru bata samu damar lashiya ba kuma sun yi a salo na babu sani babu sabo mm. babu wanda ya ba tare da an yi nasara a kansu mm, ko so ɗaya ba on ya cancanci a jinjina ma waɗannan yan wasa to bari mu je kai tsaye ga gasar a cin kofin nahiyar turai kasashen nahiyar turai da take gudana a wannan wata inda babban labari a wannan gasa shine kasancewar karim benzema a karo na farko bayan dakatar da shi da kasar faransa ta yi mm. ya dawo cikin tawagarta ya dawo cikin tawaga shekaru aru aru karim benzema kasar faransa tana bukatar sa sassa duniya da faransa ta lashe kamata ta yi a ce benzema mm. ya samu wannan ta goma shi amma kuma a sato kasa katsi da ya faru bayan wani abin kunya da shi da matthew valbuena mm. ya sa bai samu damar wakiltar kasar faransa ba abin da zai baka mamaki tsofaffin yan wasan le blues din ta kasar faransa irin su terry henry irin su petit irin su zenedin zidane duk sun yi korafi ga hukumar kwallon kafa ta kasar faransa da kuma shi mai horar da kasar faransa a kan rashin kiran wato shi karim benzema su ba a ɗauki mataki ba sai da asan venga ya fito yi magana bayan wasan gasar zakarin nahiyar turai da kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta buga da wato real madrid wanda karim benzema shi kadai ne dan wasan real madrid da iya nuna kansa a wannan wasa yasa asan venga ya magana cewa ai kasar faransa har yanzu tana bukatan dan wasa kamar karim benzema dan bata da shi a wannan gurbi yasa aka kira shi to wannan ya nuna ma cewa watakila kasan da ba ta ba tsofaffin yan wasan ta girma mm. amma kuma waɗanda suke kasan take ganin girman su a bangaren horarwa mm. tana ganin girman su daga zargin batanci mm. da yayi wa dan wasa Valvena a kwanakin ba ko kuma shekarun baya wanda har yanzu ana eh, kota akan wannan shine ya haddasa wannan dakatar da shi da aka yi to amma ina ganin mu ajiye wannan batu a gefe bari mu kalli wani abu da aka fito da shi a bana wanda shine salo na daban birane guda shida a nahiyar turai za su ɗauki wato bakoncin wannan gasa daga ciki mm. akwai birnin dublin akwai glasgow akwai london akwai munich akwai rome akwai st petersburg a kasar rasha mm. wayannan su ne biranen da za a gudanar da wannan gasa za mu kalli jadawali mm. na wato kamar rukunai da aka fitar wanda rukunin fa za mu tsallaka kansa kai tsaye <laughs> saboda yanayi na lokaci mm. za mu koma ga sauran rukunai rukunin fa ya hada da kasar hungary wacce za mu ce ita ce ta rashin sa'a mm. <laughs> a ciki kuma akwai eh, idan muka koma da shi irin turancin mu anan eh. in kaɗan cire wasu harfan sai koma yunwa eh, to za ta sha yunwa kwa <laughs> to akwai kasar portugal a wannan rukuni akwai kasar faransa akwai kuma kasar jamus duka a rukunin fa wasu suna ganin kamar masu shirya wannan gasa duk da kamar yar mm. canki ake yi amma ba su canka daidai ba saboda sun dunkule kasashen da ake ganin kowace tana da mm. damar lashe wannan gasa a rukuni daya nahiyar turai tana da manyan kasashe mm. waɗanda za mu iya cewa dama ko wasan share fagen shiga gasar cin kofin duniya kasashen nahiyar turai suna shan wahala zuwa samun tikiti a wannan gasa ta cin kofin duniya to wannan european championship dama shine gasan in dai gasan kasashe ne babu gasan da ya fi european championship wahalar lashewa duk kasar da ta lashe za a ga cewa ta kai ta kawo kuma ta yi kokari duba da cewa kasashen kwallon kafa gabaki ɗaya manyan na nahiyar turai ne waɗannan kasashe portugal mm. italy wato portugal germany da kuma france a rukuni ɗaya ga hungary ita ma a gefe guda za mu iya cewa an haɗa rukunin da za a yi cashiya iya cashiya mm. portugal idan muka duba za mu ga cewa a yanzu a duniya idan dai kana maganan yan wasa ɗaya mm. babu ƙasar da ta kai portugal yawan yan wasa yan wasan nan irin su ruben diaz irin su cancelo nan dukkanin su yan portugal ne irin su pepe Messi, cristiano ronaldo bernardo silva dukkanin su 'yan kasar portugal ga bruno fernandes mm. ga wa felix dukkanin su ga irin su bana wato silva na kungiyar kwallon kafa ta wato hata berlin a kasar jamus 'yan wasa ne masu kokari sosai mm. wanda za su iya jagorantar kasan zuwa kaiwa ga gaci amma a gefe guda idan ka duba tawagar kasar faransa mm. dama abu ɗaya faransa ta rasa Giroud ya yi kokari a gasar cin kofin duniya bai kai hari ko ɗaya ba wanda ta tafi lamba tara mai zira kwallo a raga eh, amma ya yi kokari ya ba yan wasansa da irin su Kylian bafe damar zira kwallaye a wannan mm. wankasa yanzu ta samu Karim Benzema tana da N'Golo Kante Paul Pogba mm. Rabiot a tsakiyar fili mm. a baya ga irin su uh, varen ga mai tsaron ragan su dan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham yana kokari ga Kylian bafe wannan rukuni za a yi cashiya Jamus tana da matasan yan wasa halin yanzu. kasar Jamus a kona ganganci da da so yi. Tun lokacin da Jamus ta lashe gasar cin kofin duniya aka je gasar cin kofin duniya Jamus jamus eh, eh, ta gaza lashewa mai horar da kasar jamus ya yi wasu sauye-sauye ya daina kiran 'yan wasa irin su thomas mula mm. irin su matt amma kuma har aka buga wasannin share fage da european nations league da aka buga portugal ta lashe mm. bai kira waɗannan 'yan wasan dukkanin su ba mm. sai lokacin da zai fitar da tawagarsa ta ƙarshe da za ta je wannan gasa ya sa thomas muller ya sa shi wato matthew mills ana gani tsoro ya ji mm. saboda zai haɗu da portugal zai haɗu da saboda wani yanayin lokaci bari mu shiga rukuni da yake makwatakar wannan rukunin a wato inda ake da kasar andalus wato spain akwai sweden akwai poland akwai slovakia a nan idan muka kalla kasar wato andalus da poland za mu kalla domin kuwa lewandowski mm. yana wannan guri kuma karka manta a wannan shekarar kwallaye 41 ya zira wa kungiyar kwallon kafa mm. ta wato ah, bayern munich inda ya karya tarihin gadmula wanda a ah, tarihin wannan gasa shi kaɗai ne ya taɓa zira ƙwallaye arba'in a shekara a kaka ɗaya. Mm, ba zan fitar da sweden ba mm. sweden tana da 'yan wasa duk da zalatan ibrahimovic ya ki amincewa ya dawo ya sake wakiltar sweden a wannan gasa da za a buga mm. ta yi kokarin haka idan ka duba andalas za ta je ne a ƙasa saffa mm. a cikin ɗaya daga cikin saffan ƙasashe babu 'yan wasa idan ka mm. duba za ga Tiago Alcantara ne kawai zai zama babban 'yan wasa a wannan tawagan da zai jagoranci ƙananan 'yan wasa duk da akwai Alvaro Morata mm. akwai 'yan wasa amma kaga irin su Aigo Aspas ya yi kokari a gasar La Liga ba a sa wannan dan wasa a tawaga ba Sergio Ramos bai da lafiya ya tattauna da mai horarwan saboda yana so ya je gasar Olympics ya sa aka bar shi amma akwai 'yan wasa wanda ƙasar Andalus din tabbas waɗanda za mu iya cewa ya kamata a ce da ta tafi da su za su yi. Sudani hal duka wato kusan 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a karan farko cikin sama da shekaru 60 babu dan wasan Real Madrid ko daya mm. a tawagar kasar Andalus. Wannan za mu iya cewa ya samo asali ne da rashin iya irin kokarin mm. da ita ƙasar wato Real Madrid ba ta yi ba a kakar da Tsohuwar adawa tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa kuma tawagar ƙwallon ƙafa ta Ingila mm. da kuma Croatia za a sake wato fafatawa a karo na wannan karon masu domin ko suna rukunin da inda ita ta ingila croatia akwai kuma kasar scotland ita ma kusan kasashe ne makota a nan kuma wato czech republic to jamhuriyar czech a baya ta yi kokari amma kuma tun da ta rasa yan wasa irin su milan baros irin su uh, pavel nadvet kasar mm. czech sai ta zama to san shi mm. lokaci ya riga ya riske mu ina ganin mu dakata a nan zamu kalli sauran rukunan in mako mai zuwa idan mun samu mun gode kwarai da gaske da lokacin mm. ka masu kallo lokaci ya riga ya daga mana hannu bayan mun fara shiga wa'annan rukunai da fatan kun din kasancewa tare da mu a tara a mako mai zuwa inda zamu ci gaba da kasancewa tare da ku a fagen wasanni yanzu za mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo zamu shiga cikin jerin gwanan shirye-shiryen gari ya waye muna gari ya waye gari ya waye mu bar barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci da fatan an fasa yanzu kuma shirin fagen nishadi ne zai zo muku kan akwatunan talabijin ɗinku domin ko nishadantu da fatan dai kun shirya mamar in ka shirya na na sake dawowa ba tare mun bata lokaci ba ni dai ka san da abin da ya shafi kwallo mm. ba sani ne ba amma idan kuna wannan sharhi din mm. ina jin daɗi gaskiya idan kuna faɗa amma duk da baki sani din ba eh, wasu sunaye ne kuke kira ni mm. yadda ka sayan uwanku Mm. Eh, sai ku ta faɗan sunan ku bai ba ku wani a kin sa akwai Naomi Osaka <laughs> wata yar Japan da take eh wacce aka dinga cewa wai take ta yi magana da media to dole ne sai ta yi magana eh, to a kin san kamar idan ka zama fitaccen mutum haka mm. kusan kamar haƙƙi ne na al'umma mm. a dan ji ta bakin naka ba a ce dole ba to amma yana da kyau kamar wasu ka'idoji ne na an gama wasa a dan yin hira da kai saboda ai ka saba wata ka'ida kai ma ana daukar nauyin ka kudaden da ake bayarwa wajen haska kan magana da ake amma ita ce kamar tana da wani dan trauma ne ba ta santa mutane da yawa da eh, yawa to wannan sai ta bayani bayani amma ba ka bi ka'ida mm. ce wannan ya daga cikin kamar tsari na wasanni tunda kai ma da kuɗin da mutanen da suke kallo mm. suke biya da kuɗaɗen ake biyan ka exactly yawa to bara mu ga abin da ake dauke da shi masu kallo idan kun shirya ga shirin fagen nishaɗi. tuna baya shine roƙo yayin da ake daɗa samun ci gaba a kowane fanni na rayuwa kai har ma a masana'antu na nishaɗi yana da kyau a ce mun waiwaya baya mun duba wasu al'amura da suka wakana a wancan lokutan a ɗaya hannun kuma shaharar mawaƙa lamari ne da yake hawa kuma yake sauka wasu mawaƙan waƙa ɗaya kacal suke yi wanda zai yi shuhura daga nan kuma sai ka ji ɗib an manta da su gaba ɗaya wasu kuma kusan kowane zamani za ka tsince su ciki ana fafatawa da su hakan ta sa yau shirin fagen nishaɗi zai waiwaya baya don ganin waƙoƙin da suka yi shuhura da kuma taka rawar gani wajen ɗaukaka mawaƙan ƙasa najeriya da suka yi a dacan baya. Na ɗaya, waƙar African Queen. Wannan waƙar ta karaɗe ko ina bayan an sake ta a shekarar 2004. Wanda yi wannan waƙar shine Innocent Idibia, wanda aka fi sani da Two-Face Idibia. Just like the sun, light up the earth, it lights up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey. just yesterday you came around my way. Na biyu, Hola at your boy. Wannan wakar dai an sake ta a shekarar 2010 kuma yana daga cikin waƙoƙin da suka haskaka taurarin mawaƙi Wizkid a idan duniya. Just being Na uku, waƙar Dumi ta kasance ɗaya daga cikin waƙoƙin da ke kundin Game Over na 'yan biyun mawaƙa da aka fi sani da P-Square. An saki wannan kundi a shekarar 2007, ko da yake a yanzu kowane daga cikinsu ya fara cin gashin kansa bayan sun rabu

kai sai da ta kai cewa wakar ta zama lamba daya a ƙasa najeriya da ma ƙetare mawaƙi iyaya shi ya rera ta Thankful for all your stunts, done. So me, I wanna have some fun. Steady walking to the end. Na biyar, Ole Ku. an saki wannan wakar a shekarar 2011 kuma ya yi wannan wakar tare da mawaki Brimo wanda shi ma ya kasance a ƙarƙashin lemar ƙungiyar mawaka na Chocolate City. Pressing, people do hate, but I'm flexing. Yeah, I learned the lesson. They throw me shots, but I am a chesting. I'm far from pop, my pop is resting. My flow so bad, my tongue is vexing. Yeah, no one is testing. I'm best by far, is what I'm guessing. One, two, three, I win like wrestling. How can I lose? I'm with the best team. Yeah, I'm the boy with the fire fire. DJs give me more speed than a tire. Seen it all, done it all, sang in the choir. Feeling like I'm 10 here, I go oh, oh, oh, higher. Yeah. Now tell me something where I know fit do. Yo, bo, bo, bo, bo, bo, malo To akwai wasu da dama da ba za su iya kirguwa ba a wannan dandalin. Kamar su Chop My Money na P-Square, Bumper to Bumper na mawaki One Day Cole, Dami Biyu na mawaki Biazido, Johnny na Yemi Alade, da wasu da dama. to masu kallon mu wani daga cikin wa'annan waƙoƙin suka nishaɗantar da ku sai wani makon kan Allah ya sani. masu kallo fagen nishadi kenan inda yau za mu iya cewa eh, tuna baya mu fara eh. wace za ki zaba akwai wakar kongaso adin ah, ah. ta wakil ah, suna nice nice eh. ok haka nice dan ogomo ne ke sani eh Ogbomoso, mm, right? Ogbomoso. Yawa. Eh, akwai implication ta ta Two-Face Idibia. Okay, eh, implication wannan wakar nashi. Wai wa aka implicating da shi ya tafi neman wannan aka ne shi ne ko ya abin yake ne? I don't know. Ah, kin dai san eh, shi wakar ta yi shuhura lokacin zan iya tuna kamar muna bauta kasa mm. a Benue kin san suna matukar kishin su saboda dan eh, jihar Benue ne. Duk boss din da zaka hawo. kowane boss eh, ana ba as you colombi my sister <laughs> to ga su nan dai ai ciki aikin sa har yayi yaran su na idoma a ciki cikin eh. kishi ne mm. akwai kuma wakasa ta Ah, african, african queen wanda shi ne kai wannan african queen an tosa mata da shi Allah. A haɓa lokacin da ake magana yiwuwa ma wasu leta ma za a rubuta shi lyrics din daga farko har ƙarshe ba abin da zai ƙara gaba ɗaya wannan lyrics din zai rubuta ya gaba. Akwai wacce waƙar ta Paul Play mine oh, my my angel of my life. Eh, gaskiya akwai waƙoƙi da dama akwai wannan matar ma ah, William C. Eh. Joya. yawa eh na ma dauka fa Will Smith din makaman na fa dauka ba namiji ne fa shi mace ce to yadda kike rawa take amma yadda kike jin daga jin ijo nan ai kike san mace ce dai ah. amma mai kamar maza <laughs> gaskiya akwai wakoki da dama akwai su kukere na iyanya mm. akwai wakoki da gaskiya da dama amma bari kuma da ke inda zaki iya cewa kamar a lokacin ƙauye birni da wato danford drive ayya Allah sarki hmm? sai ɗaya daga cikin sai zai rasu wani ne ba ba fara yau ma fa an yayin sa ko shi ba yi wayo ya amma ni gaba ɗaya ni fa abin da ya faɗa cikin waƙoƙin nan gaba ɗaya ni fa ban gane su yau frayo frayo wani duk ban gane waƙoƙin da yayi a wannan wakan ba kawai mu a lokacin da kawai mun ji su waka gaskiya ka <laughs> masu kallon mu shirin fagen nishaɗi kenan da fatan kun nishadantu da wannan waƙoƙin da aka sako na wannan lokaci da wannan zamu je dan hutun takaitaccen lokaci muna dawowa gari ya waye gari ya waye tabarkan mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci kamar da ka saba a wannan rana abubuwan duk da ake kawowa bangaren nishadi ne yanzu ma za mu dora mun dan yi waiwaye yanzu kuma za mu sake dawowa mm. kowa ga wannan karin a wannan karin mm. na zamani za a yi wancan a yi kika sani ma kin sani muka yi waiwaye mu ma anan sai mu iya dawowa ko masu sangaya su hmm. ko mace mai dusa mace mai dusa mace mai dusa sa wai dusa take siyarwa ne ko ne a ke wannan zamu tambaya ko Muhammad <laughs> da idan yana kusa idan muka abin zamu je ita wannan mace mai dusa din eh. <laughs> da su Jamila gaskiya ma hmm, Jamila da yake kin tunda mu taba kubu sai eh. mu taba sa da shi <laughs> to masu kallo da ku shirye ga fefa mu da wannan lokaci Zo ku ji kasa ga mu da duk dokin da ba To jama'a zangon mu shakata kenan da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a yau kamar wata ranar to da yake juma da makamai eh, idi ce eh, ko sai eh, ga kana shauki kana nishaɗi kana farin ciki a mm. yanayin da ake ciki ana buƙatar mutane su kwantar da hankalinsu kuma mu ci gaba da addu'a ƙasar tana mm. buƙatar addu'a muna buƙatar mu kwantar da hankulan mu mm. kada mutum ya daga hankalinsa kada ka firgita kuma kada mu ringa yawan yayata mugayen labarai shi yasa wani lokaci da ɗauke hankali daga kan munanan abubuwa din hmm. yana da amfani wani ya ce wani ya hmm. rubuta a social media kuma gaskiya abin da ya rubuta din ya capture on hatsina ya ce the world is already passing through wickedness please don't add hmm, to it don't add to it try to, reduce it yes ina akwai hanyoyin da zaka iya dan kariya kaka kara kuma kaga wickedness din ba dole sai ka kai wa mutum ka yi fada da shi ko wani abu a'a dan wani abu ma ko kai ko daga zaman boss fa ka samu mm. wani ta ce da Allah ne mutum boss ya riga ya cika ka tashi ka zauna you have show a art of kindness mm. ka buga san wannan kowa ne ka siya mutane something like that gaskiya kamata ce mutane an wuce wasu abubuwa da gaskiya Allah ya ba mu ikon gyara masu kallo za mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo naomi za ta kasance tare da ku a dandalin nishadi muna dawo gari ya waye gari ya waye Thomas mu barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci yanzu kuma za mu je shirinmu na gaba wato shirin nan na dandalin nishadi inda a daidai wannan lokacin mun karɓi bakoncin zarar dini abdullahi wanda aka fi sani da dini fresh wanda za mu tattauna tare da shi a daidai wannan lokaci sai ku biyo mu. dini fresh mm-hmm. ko fresh dini ne <laughs> ah, dini fresh <laughs> dini fresh kanka da shigowa dini fresh ai naka samu wannan suna dini fresh to dini fresh dai sunan nan ya jima mm. don saboda tun ina yaro mm. da ke bani da tension a mm. rayuwata shi sa ake kira na da irin su ajebo ajebo ta din nan babu tension kenan <laughs> na amta a gurguje dini me ya ja hankalinka ka fara waka eh, to tun a secondary school ne ana tashi na Mai hmm. waka a cikin mutane public hmm. to shi sa abokaina suka ga ya dace da murya na je studio in gwada yin waka hmm. shi yasa har na je na gwada lokacin da kake tasowa ka san kana da wannan basira ne ko kuma wasu ne suka gano maka wannan basira eh, to ina dai kokarin yin rerawa to amma abokaina su suka gano min wannan shi a lokacin da kake wannan wake wake lokacin kana tasowa shin akwai wani mm. da ka ga yana waka kake bibiyan waƙoƙinsa da yake yi ne ko kuma kawai ka tashi da waƙa ne eh to yawan sauraron waƙoƙi mm. na mawaƙa different haka shi yasa har na ga to ni ma ai to zan iya yi mm. to ya kamata na fara yi gaskiya ne to ba kalli shi waƙan da kake wani irin waƙa kake na nanaye ne na R&B ne na wani irin waƙa kake to waƙoƙi dai na yi su kala kala to amma yadda na ɗauka waka waka ce don mm. saboda na yi R&B mm. na yi nanaye na yi dai ga sunan dai akan iya switch ne da an naji kamar wanda suke irin rauji ina ba sa iya koma kamar na na ina kakan iya switching kowanne aka baka zaka iya yi eh, kin san wakar R&B dama mm. zai iya koma nanaye kuma ta mai kyau hmm. ya ake kidan eh, kawai ake canza ko kuma lyrics din da yake canzawa kawai chorus in ne dai yake mm. canzawa mm. da namu da na R&B mm. da ke kusan iri ɗaya ne to amma bambancin kaɗan ne shine sa na'am shin waƙoƙinka da kake yi kai kake rubutawa da kanka ko kuma kana bayarwa rubuta maka sai ka ɗora murya eh to gaskiya dai na fi rubuta da kaina dan saboda in na bayar aka rubuta min din kalaman sai in ga uwa ba za su ishe ni yadda nake so ba ka san wasu suna da wannan baiwan na rubuta waka wasu za su mm. rubuta su kirkiri labari su rubuta waka an ba su da kamar murya da za su iya dorawa shin kan kai zaka rubuta naka kuma ka dora kanka murya ka haka kake yi mu kalli lokacin da ka fara shiga studio mm. wace waka ce waka ka ta farko da ka fara yi eh to da wakar biki na fara mm. ita na fara zuwa na rera na'am mu kalli irin waƙoƙi da kake kace ka taɓa yin waƙar biki idan misali kamar wannan family a din sun bada waƙa na biki ka yi kakan ɗauki watsin ne da kalmomin da kuma yadda style din waƙa ke ka yi wa waƙa na bi ne ko kana canza kalaman da suke ciki eh to ni gani na duk mawaƙin da aka ce ya ɗau sunaye ya canza mm. gazawa ce a wajensa to ya dinga creating ko da yaushe ana samun sabon canji a cikin kunne mm. wannan abin ya fi burge ni sa ko da wata waka ta zo zan iya canjawa mm. me yake baka kamar inspiration me yake ta ya kake kirkiro ka wani abu yana faruwa ne ka gani ka mm. waƙe ko kuma kawai kana zaune duk abin da ka ga ya zo maka kawai za ka waƙe shi ne eh to a lokacin da nake cikin bacin rai da kuma cikin farin ciki to yana kawo min in ji abu ya shigo min cikin raina har na waka kan lokacin ko na abin farin ciki ne taba faruwa da kai ka wake ko na soyayya ko na wani abu haka eh akwai amma kuma daga baya ya da in ciki har na goge wakan ban gane ka goge wakan ba wakan soyayya da ka rubuta bata bata mm. ji wakan bane ba ko kuma kalaman ne bata bai mata bane komai yayi sakamakon na sa wakan na ji bacin rai ne zai ringa yawa akan abu dini fresh zaka iya gyara kalamomin nan fa idan ta ƙara ji watakila ma ta ƙara koma ba <laughs> tunda kuma za ku iya canja kowane lyrics ku canja kowane kalma ku jujjuya ta kila wani abu da ka rubuta ita kuma ta ji daɗin wannan lyrics din ba ka yi zuwa ka canza eh to a gyaro ta malin dini kar a je a wannan gogewar zai bu saboda ta riga ta yi aure <laughs> ta riga ta yi aure okay to shikenan mm. yanzu ba kalli akwai ka ga mutane da dama akwai irin kallo da suke wa mawaka mm. musamman ma idan aka ce matasa aka ce mm. waka kake yi mm. akwai irin kallo da mutane suke wai shin aina me matsalan ne ai eh to ai kallo kala kala ne mm. ko eh ka san da nake nufi ai kamar wani kawai tashi a ganshi babba ce kawai waka yake wasu ba su dauke shi ba su dauki sana'a kamar wani sana'ar da ya kamata a ci mutane suna yi ba ma eh to ita sana'a di yadda ka dauke ta da haka zaka tafi da ita in ka dauke ta da muhimmanci kai ma zaka zama mai muhimmanci a cikin mutane in ka dauke ta wasa za ka zama mai wasu a cikin mutane ita mm. kowace sana'a haka take gaskiya ne to yanzu mu kalli matasa irin ka suna son su shiga wannan sana'ar ta waka mm. wasu akwai baiwan mm. wasu kuma suna ganin ba su ma san za su fara ba wani irin shawara ko kuma idan wani zai same kan zai ce dini da Allah waka nake son na san na da wannan baiwar amma ta ina zan fara wani irin shawara za ka bayar eto eh to shawarar da zan bayar ga matasa wanda suke son su fara waka kuma wanda suke da baiwar Waka abu ɗaya ne mm. kafin ka shiga harkar waka mm. ka sa a ranka ka shigo ne sana'a hmm. ba wai don ra'ayi ba mm. ina son na zama mawaƙi to in kai wannan abin to maybe kai succeeding a rayuwarka ka achieving a harkar da ka fara yi jini da idan yau aka ce aka ce wai ka zama shugaban mawakan gaba ɗaya bara mu fara da nan kano hmm. an ce yau ka zama kai ne shugaban mawaka gaba ɗaya nan kano mhm. menene za ka fara canzawa a masananta waka ito eh zan fara taimakawa da na ƙasa da ni ba ka taimaka yanzu hmm? ba ka taimaka yanzu ina yi amma a lokacin da aka ce na kai mm, wannan matsayin yauwa mm. ina da damar da zan iya promoting na ƙasa da ni mm. to wannan abin zan iya yi gaskiya sosai idan yau misali aka ce ah, banda waka da kake yi wace sana'a kuma daban kake kake hada eh shi to ina yin sana'o'i kala-kala haka dai mm. kamar da ke na yi dinki dinkin mm. mata to amma kuma yanzu bana na dinkin sosai mm. ina yin tallace-tallace dai haka dai garuruwa haka dai ina yi sosai ina turawa akwai wani abu da tailoli da mutane suka sani musamman mu mata mara gaban can fa hmm. wai me yasa idan haka ba ku dinki kun ce mutum ya zo ya karba rana kaza kuma sai an je sai a saba alƙawari wai shin da kuke zuwa koyar dinki an koya muku da wannan abun ne eh to mutum kamar yadda na gaya miki in hmm. mutum ya sa a ransa zai cika alƙawari zai cika hmm. kowa da yanayin yadda ke yin sana'arsa na ga wani kawai ya yarda ya ta karɓa kayan mutane ba a ga ya karɓi kuɗi kawai ya haɗa kansa busy to mm. ni kuma gaskiya sanda ne wannan ban yi maka haka ba gaskiya ne na mu zai aka baka zaɓi na san ka je garuruwa da dama mm-hmm. yau da aka baka zaɓi da mm-hmm. kano mm-hmm. da lagos na za ka koma to gaskiya dai ina san gari na kano to amma kuma in business ya kai ni can mm. kuma a can cin abinci na yi zan mm. iya zama za ka iya zama a can da talauci da arziki jini fresh wanne za ka ɗauka wannan amsa ce da kanta to ai shi yasa arziki zan dauka <laughs> me yasa zaka dauki arziki yau kuma idan aka ce yau kawai ka juya kana zaune nan kafin ka bar nan kawai sai kaga alatsin biliyan goma a wayarka menene abu na farko da zaka fara yi gode wa ubangiji ban da shi ban da shi eh zan yi farin ciki kawai baka da wani project da kake son ka yi project dina dama ai wani project din sai lokacin da kuɗi ya zo mm. zaka ga amma wasu suna cewa ka yi planning kawai idan opportunity ya zo ya mitin me ya zo ya mitin wani abun kawai daura za a tafi eh kai naka kana jiran sai kudin ya zo tukuna alhamdulillah eh gaskiya ne amfanin fresh in kenan eh kuma komai fresh eh, dole ya zo maka ni da wani damuwa ne gaskiya ne to yanzu mu kalli matasa yanzu da dama mm. kullum ana muna faɗa nan wajen matasa a tashi a kama sana'a matasa a tashi a kama sana'a wasu dai suna a hankali dai gaskiya za mu ce matasan suna shiga amma akwai wani abu na shaye-shaye zaka ga ko ina yanzu ana ta duk ana kokari eh, matasa dai su kauce wannan shaye-shaye wani irin kira za ka yi matasa kan wannan abubuwan eh to ni kaina ina ɗaya daga cikin wanda nake yaƙi da irin wannan fannin mm. don saboda a yanzu ma ina ɗaya daga cikin mawaƙan da muke ƙoƙarin tura mesa saƙo kan da illar shaye-shaye mm. matsaloli da wa'ansu abubuwa da shaye-shaye ke yi mm. wa ɗan adam don saboda a wani lokacin za ka ga ka taso kana yin business ɗinka sosai haka kamar mu mawaƙa to kana sa shaye-shaye a ranka to zai bata ma duk wani karakta naka duk wa'ansu abubuwa tunaninka mai kyau da waye da waye mm. duk sai ya lalata to shi sa ne amfani da wannan damar na ce mm. bari tura message akan wannan mm. irin masu yin wannan su kuma za mu ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu mutane sun ji wannan message kuma kana ganin canji eh to alhamdulillah wa'an suna canzawa gaskiya ne to yanzu mu kalli wani irin na san ba za a rasa irin nasarorin da ka samu a wannan sanar da kake yi ba wani irin nasarori ka samu gaskiya dai ta dalilin waka na ji guraren da ban taba tunani zan je ba mm. wannan ma nasara ce gaskiya ne kuma na haɗu da wa'anda ban taba tunani zan haɗu da su ba mm. wannan ma nasara ce gaskiya ne to yanzu ba za a rasa kalubalen da kake fuskanta ba a dakika biyu kawai zaka ba mu irin kalubalen kake fuskanta a wajen rubuta waka wajen tallata waƙoƙin kama da da shauransu eh kalubale dama in aka ce rayuwa da nasara a ciki mm. dole sai ka samu kalubale a cikin wannan abu kawai dai na sawa a raina duk wani abu da zai zo mm. akwai lokacin da zai wuce kwarai da gaske to Allah ya kawo cewa abubuwan da zai wani sosai to yanzu a ah, malam jini za mu baka dama domin ka waƙe mana waƙoƙin da ka shigo da shi ka shirya na shirya to gaskiya ne to bara mu je kan inda za mu shiga inda za mu yi wannan masu kallo duka duka da wannan hirar da wato abdullahi zaradini kenan wato dini fresh kun ji irin abubuwan da muka tattauna tare da shi da kuma irin shawarwarin da ya ba matasa ga wanda ma suke son shiga wannan sana'a ta waƙoƙi kun ji irin shawarwarin da ya bayar to za mu ba shi dama domin ya waƙe mana waƙoƙin da ya shigo da shi amma muna dawowa gari ya waye gari ya waye masu kallon mu barkamu da shigowa dandalin nishadi inda bakonmu na wannan lokaci wato dini abdullahi wanda aka fi sani da dini fresh ya shirya tsaf domin ya nishadantar da mu gabaki daya inda ba so kaɗai mu ma a nan za a nishadantar da mu da wace waka za ka fara eh to zan fara da waka mai suna illar shaye-shaye illar shaye-shaye masu kallo idan kun shirya ga wakar illar shaye-shaye bismillah waka Cooling. gaskiya wakan nan allah ya sa saƙon da ke cikin wannan waƙar wanda suke cikin wannan halin Allah ya sa su ɗauki wannan shawarar kuma za su yi amfani da shi saboda gaskiya shaye-shaye abu ne da kusan kullun ko ina ana fada ana faɗakarwa mutane gashi nan ta waƙoƙi ne ta gidan TV ne da shauransu da ana ta faɗa to Allah dai ya yi saboda akwai wasu ma suna yi basu ma san hanyar da za su kubuce wannan shaye-shaye ba to Allah dai ya taimaka ga baki daya to a nan zamu dakata da shirin ko kuma ce mm. za mu rufe tabarman shirin amma zamu baka dama domin ka waƙe mana waƙa ka ta biyu amma ni zan rufe tabarman shirin masu kallo duka-duka da wannan shirin na dandalin nishadi za mu dasa aya a daidai wannan lokaci ta fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu sai mu tara da ku gobe don Allah ya kai mu a madadin wanda suka taimaka shirin ya zo muku kuka kalli shirin ga das da kuma wacce ta ɗauki nauyin shirin wannan wato ɗaukan nauyin wannan shirin wato nagari ya waye DSP Aisha Lawal Umar da kuma abokin aiki na Mahmud Abubakar Suleiman muke cewa mu tara da ku gobe don Allah ya kai mu a huta lafiya yanzu Dini Fresh mhm. wacce waka ce waka ta biyu soyayyar zahiri ta fita baɗini kuma ba gaskiya haka ne ba wannan sako zaka ba wata ne bara dai kawai bara dai yin shi tunda dai ba na son mai da abin da ka gaya mun baya kuma a zuwa ninga tunani gaskiya ne na idan ka shirya masu kallo ga wakar soyayya bismillah idan ka shirya